dodon mai karo in isa babu irin gida na zo ba ni kirin duka duka nan muka zo karshen shirin namu mai farin jini mai suna tsumagiyar kan hanya saboda haka sai gobe za ku je mu da kuma wani sabon za ka iya rasa aikinka kuma ka rasa rayuwarka ya kake so aikin nan na bar fauzi ya ta yi aikin jarida kawai a ƙarƙashin kamfanin saboda tarihi bai taba rubuta ku a sauku masu cuta ko yaudara ba. Cutan macuci haramun ne a duniyar cuta. Ko dai ka fita daga rayuwata, ni ma fita daga rayuwarka. Na ma fita. Ko ka ci gaba da bibiyata ni kuma zama ajalinka. Ɗan jarida. Ɗan jarida wakili ne na al'umma masu ƙarfi da marasa ƙarfi. Banda ilimin jarida kana da buƙatar ilimin sanin siyasar rayuwa. Jarida. ina cikin hatsari zai iya rasa rayuwata a ah, ake ki nan jarida final kai madugu ka zan ci gaba da farautar ka tsena na baka matsala ina kai ka kasa maci amana kare ai kare a iya gidansu kawai yake iya haushi amma da zarar an je dawa sai dai ka ji gurnanin kuraye masu yaudarar kai su ne waɗanda suke tunanin za su yaudar mabu. me yasa mutane suke shiga abin da bai shafe su ba ko sau ke ki tona min asiri wallahi na maka alkawari babu wanda zan gaya إنا suna sai da sassan jikin dan adam sannan kuma suna dallancin kwayi da kayan maye da sunan pharmacy suna yada cututtuka ga baki ɗaya a nahiyar afirka ina abin da kake kokarin nan yana da matukar haɗari sosai yaushe ne zaka ware wa iyalanka lokaci ko da kaɗan ne ki bani dama kar in zama silar mutuwar wata rayuwar wata wannan kuma ba na fa lura yarinyar nan fa sadik wallahi ba mu kana da shi yasa na dan shiga daki na dan kishin gida ai dan ba da uwarki kike zaune ba ku kashe ta ku saka alamomi da zai nuna gobara ce ta kona ta a gidanta dan jarida don't trust anybody ka daina yadda da kowa madugu madugu mamu هو قلوبك salami kafin wannan abin da ya faru lokacin da ya haike miki, dama yana nuna miki irin waɗannan abubuwan ne? Kuma yana damun ki akan su? Sannan kin taɓa gaya ma wani? Objection ya mai shari'a. Lawan da yake kara salami na ƙoƙarin ya sa mata kalamai a cikin bakinta, wanda hakan ya saba wa shari'a. Ya mai girma mai shari'a, wannan yare tana cike da firgici da tsoro da rudani a tattare da ita. idan ba ta wannan hanyoyin aka biyo mata ba babu yadda za a yi mu samu gamsassun ansoshi wanda kotu za ta yarda da su ka ci gaba da tambayan ka barista good order ai mun afuwa ai mun afuwa wallahi sai bata baki ne magana zuciya ta fito fili ina sauraron ki idan ina kicin ina aiki sai ya shigo ya tsaya ya ta kallo na amma ni ko kallon sa bana yi saboda bana su wani sa ya hayya rinka yunkurin taba min jikina amma bana tanka shi kawai rannan ya zo da daddare wai a dafa masa shayi shikenan sai kawai ya mai girma mai shari'a sakamakon wannan yarinya tana cikin firgici da tsoro kuma hankalinta ba a tattare da ita yake ba ina neman wannan kotu mai adalci da ta kara ba mu wani lokacin domin yarinyar nan ta zauna ta natsu yadda za mu fi samun gamsassun amsoshi wanda kotu za ta amince da su ko akwai abin da barista murtala zai iya bukata a cikin wannan maganar da barista usman ya faɗa ya mai girma mai shari'a mu ma'ana mu bangaren za mu so a sake bamu lokaci domin akwai wasu hujjojin da za mu haɗu zuwa zama na gaba insha Allahu za mu gabatar da kotu gamsassun hujjoji a gabanta wallahi ƙarya ike wannan kotu mai albarka ta daga wannan shari'a zuwa 20 ga wata wannan shekarar da muke ciki a tabbatar da cewa kowane bangare sun zo da cikakkun hujjoji akan wannan abu Allah ya kai mu karka da kaji in rayu in Allah ya daba abin da zai faru ba za a yi ma wani hukunci ba tunda baka aikata laifin ba yawa eh, yawa dakta yawa dakta to me zaka iya cewa yanzu in aka ce hukunci ya kama yanzu ita mai ɗakin ka mai girma hawa kudu aka ce ta yanke wannan ɗa dukan ka hukunci zaka iya ci gaba da zama da ita ko kuma ya kai kai jaridar taka akan mu kaɗai za ta dinga aiki ya mami ki haɓu ba wani abu da ki ƙarfa me zan faɗa ku banda tsinka maka mari cikin da tsaye gumin tsiya kawai haba shi kenan na baka lafiya rabi mai da kake da suna ko eh. idan ba so kake in maka fancalan da jini da kaza ta dinga siwa ba ka fitar ga harka ta ka ci na ga yamma a kiyo na nawa kuma wai kuma siyan jarida ta kuku ka taba siyan jarida ta irin kuma ya kuna siyan jarida ta ai ni jarida ta talaka nake yi kuma su nake ga abin nan sai ki ji fara gaskiya ɗanka ya haike wa yar aiki kana ji ta faɗa yace daga dafa mata shayi ya zo da rime ta kowa ya ji a bakin na cikin kotun nan a yau ne ba sauraron shari'ar nan da ake akan yaron nan mubarak wanda ake zargin sa da yayi wayar aikin gidan su fyaɗe sai dai babban abin da ya fi jan hankali shine ganin yadda uwa take kokarin yanke wa ɗanta hukunci da wannan al'amari da ya faru fyaɗe da ake zargin da nata da shi wallahi ina gaya ma babban attajirin garin nan ma yadda suka yi da ita sai da ta ɗaure ɗansa akan ana zargin sa da ya aikata fyaɗe. ai abin da zai baka mamaki lokacin da shi attajirin wai ya je ofis ɗinta wallahi ya je zai kai mata cin hanci shi matan nan kyamara ce a ofis ɗinta da aka je kotu duka sai lauyoyin sai suka kasa kawo hujjar da za tabbatar da ɗan nan ya yi fyaɗe wallahi kawai dan ta yanke mai hukunci kawai sai ta kawo bidiyon wallahi tana kawo bidiyo ta direct ta yanke wa ɗansa hukunci yana can yana ah, birsin a can wallahi attajirin take faɗi sai asibiti aka kai shi kana ganin yanzu za ta yanke mai hukunci kuwa wallahi ko dan waye ko dan waye sai ta wallahi sai ta tura shi gidan maza ai matan nan wallahi ba ta da mutunci sai ta yanke mai wallahi kai ni fa ina da ja wallahi akwai soyayya uwa da dafa ja akan wannan alƙaliya ai wallahi ba abun da akan wannan alƙaliya kuma ni da kai kai za ka zama shaida ko ni na gaya ma sai ta yanke wa ɗanta hukunci wallahi yaron yana gidan prison yaro na kamar ni a ce yaro na yana gidan prison yana rayuwa kai ka san wannan ba abin da zan ɗauke shi kankanin abu ne ba ko bacci ba na iya yi akan wannan abu to ai wannan zancen banza ne zancen wofi menene sai me wane ne ya ce su bar yaran nasu mata suna yawo kamar wasu awakai a irin shigar da suke yi da irin yawon da suke yi dole a faɗa musu kaga wallahi tallahi ba zan bar wannan abun ba zan ɗau mataki kamar yadda na gaya maka ka jira ni zan zo gidan an jima zan zo same ka ka jira ni shari'a kuma aya kotu ne a gidana kuma za ka iya kace mini hawa kulu alhaji jamilu ko haka ne wannan shine sunana a ah, ranki daɗe ina fatan kun yi magana da alhaji musa magana da alhaji musa wacce magana da kenan akan wata shari'a da take gabanki ta wani yaro mai suna safwan eh, ai yaron wajena ne to shi alhaji musa tun na ga suna da alaka da mai gidanki sai ce bari mu biyo ta wajen shi domin mu nemi alfarma to ai nan kaga personal house dina ne da na san abin da ya kawo ka ne kenan maganan shari'a ne da na ce ka same ni a office Eh, ai nima da yake maganar ba ƙorafi ba ce ba personal ce kin san sha'anin ƙasar nan yadda yake attajiri irina yana buƙatar manyan alƙalai irin ku kuma yanayi ne da yake zuwa na ban gishiri baki manda azzaluman banza azzaluman wofi ku cuci mutane kuma ku ce ba za a yi magana ba wai ku masu kuɗi masu jirage bayan shaidu da kotu ta saurara wanda suka tabbatar da cewa safwan jamilu ya yi wa aminan musa fyaɗe kotu ta yanke mishi zaman gidan yari na shekara goma sannan kuma zai yi aikin ƙarfi tare da biyan kuɗin tara 350 ba kya ƙaunar shi ba kuma kya ƙaunata aura ta kawai kika yi amma ba suna kike ba abin da ya kamata ki sani dai mu da kike gani mun miki halacci yanzu ya rage gare ki ko ki mana halacci ko butulci dakta duk halin da muka tsinci kanmu bai kamata hankalinmu ya gushe ba yanzu misali idan ramma mata dawo gidan nan ba malam wallahi ba zai yiwu ba bayan kowa ya san wanda yake aikata wannan abin a garin nan haka ne wallahi sai an bi mata haƙinta um, yau ki wuce ki je makaranta kawai ba za ta samu damun zuwa ba saboda ba ta jin daɗi man Allah ya sa ta samu sauki za ta fara zuwa Allah ya abinda nake so in gaya miki idan baki iya kama barawo ba to barawo sai kama ki kawai daga ana zargin mutum babu hujja babu wani dalili kawai sai aje a tsitsiye shi idan kai ba za ka je ba malam idan har kai ba za ka je ba to ni zan je wajen wannan azzalimin ina baki shawara wallahi mu fawwala ma Allah wannan al'amarin kuma kin ce a'a A yanzu ai wa yarinya haka sannan a keta mata hajjinta sannan ka ce mu haƙura. Ki mu bar ma Allah lamarin in kuma kin ki shikenan. <laughs> kin ji yadda ka tsorata ni kuwa ke kuma mai biyo da ke ta wannan hanyar daga gidan kaka suwai ba nake na kai mata saƙo ya na ganki haka hmm. wallahi daga gidan su shatu nake na je na tarar da babarta sai kuka take yi ya Allah sarki yanzu na ji ana magananta a gidan kaka Suwaiba, ba wai ita ma an mata abin da aka yi wa tsahari Wai kina nufin ki ce ita ma an keta mata haddin ta kenan? Haka na ji an ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun san me? Ban taɓa fidda rai da burin da nake son cikawa ba, tun da babana ya amince mu. kuma wallahi idan na zama lauya sai na kama duk wani mutumin da yake keta haddin matan garin yanzu hawa ba ka kina ba ka fitar ranki kwarai kuwa ai duk abin da babana yake so to shi innata take so anya ku amadu ka kyauta kuwa kawarki ce nake so ta yi magana wannan tsakanin ku ne kai kun ji har azahar ta yi gaskiya ni dai tafiya zan yi saboda babana yana can gida yana jira na sai an jima kulwa kululuwa anya ko kululuwa tana so na kuwa sosai ma kuwa Ah, amin wa alaikum salam. Hmm, kulwa? Kana zaune. Kin dawo ne kulwa? <laughs> Wallahi na dawo baba na gaji. Ya makarantar? Lafiya lau. Kin dai yi karatu sosai ko? Na yi karatu sosai baba. Hmm? Ban nuna ma abin da muka yi a makaranta yau? A'a, a'a. Ki bari ai za mu zauna in na shigo cikin gida. Je ki gida ki ci abinci kin ji? Ke? Kina jin ana Au ke kina zaune na sallama ma shi bai amsa ba ke ba za ki amsa ba? har yanzu ba to ki daina ma zuwa wannan wahalalliyar makarantar taki ba ko kalamu yaya kai da zaka dinga karfafa mata gwiwa sai ka sagama da yarinyar nan gwiwa kuma ka san babban burin shine yarinyar nan ta ilimi dama kinga ai komai ya samu zabuwa watan bakwai ya ja mata ta abin da yarinyar nan take a cikin garin nan dodon mai karo isa abu irin gida na zo ba ni kirin duka duka nan muka zo karshen shirin namu mai farin jini mai suna tsumagiyar kan hanya saboda haka sai gobe za ku je mu da kuma wani sabon za ka iya rasa aikinka kuma ka rasa rayuwarka ya kake so aikin na bar fauzi ya ta yi aikin jarida kawai a ƙarƙashin kamfanin saboda tarihi bai taɓa rubuta ku a kan masu cuta ko yaudara ba. macuci haramun ne a duniyar cuta. Ko dai ka fita daga rayuwata, ni ma fita daga rayuwarka. Na ma fita. Ko ka ci gaba da bibiya ta ni kuma zama ajalin ka Dan jarida wakili ne na al'umma masu karfi da marasa karfi Banda ilimin jarida kana da bukatar ilimin sanin siyasar rayuwa. ina cikin hatsari zai iya rasa rayuwa a ah, ah, ke ki nutsu ɗan final kai madugu haka zan ci gaba da farautar ka sai na baka matsala kai na kai ka kasa maci amana kare aikare a iya gidansu kawai yake iya haushi amma da zarar an je dawa sai dai ka ji gurnanin kuraye masu yaudarar kai su ne waɗanda suke tunanin za su yaudar mabu. me yasa mutane suke shiga abin da bai shafe su ba ko so ke ki tona min asiri wallahi na maka alƙawari babu wanda zan ga yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna sai da sassan jikin dan adam sannan kuma suna dillancin kwayi da kayan maye da sunan pharmacy suna yada cututtuka ga baki ɗaya a nahiyar afirka tunina abin da kake kokarin nan yana da matukar haɗari sosai yaushe ne zaka ware wa iyalanka lokaci ko da kaɗan ne ki bani dama kar in zama silar mutuwar wata rayuwar wata wannan kuma ba na fa lura yarinyar nan fasa duk sun wallahi ba da shi sa na dan shiga daki na dan kishin gida ai dan ba da uwarki kike zaune ba ku kashe ta ku saka alamomi da zai nuna gobara ta kona ta a gidanta dan jarida don't trust anybody ka daina yadda da kowa madugu mamu madugu mamu in kai kake daure mata gindi to ina mai tabbatar maka duk ran da yarinyar nan a yau miji ya fito aka ce mun ta samu miji wallahi aurar da ita zan yi da kake kike kike kike kike kike sa mutane a gaban kina kallon su kallon mu nace kai mata a hankali yarinyar nan ita kadai fa Allah ya bamu bai kamata a ce muna tsawatan mata har mu iya firgita ta ba in kallon mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi abun har ya kai ni yau za ka yi wa gori yanzu da da da wani ne a waje yi min wannan abu don Allah bai bani haihuwa ba yau kai kake min gorin haihuwa kana ina kana ina kallon kai inna kana yawa kaga ya maka maganan nan domin ran kai ɓaci ba ka san dai babu yadda za a yi kana dan uwana in ce zan gaya maka bakan magana na nawa kuma na nawa kuma an ce da kuturu Allah ya la'ance ka kai hakuri amma kulwa ita kadai Allah ya bamu hmm. ba komai da sanin Allah wai ba za ka ba wannan maganar ba yaya eh? ina makoci na na gefen gidana na san shi to shi ne izo ya fitar da wasu awaki ya mutsa zai kai kasuwa to ya aka yanzu sai ne sha'awa ni ma a ce ina ɗan kiwon nan wata rana akwai 'yan matsaloli sai ka kama kai ma ka kai kasuwa idan sun ƙara hayayyafa to mun gama magana da shi to shi ne dama na taso na zo gurinka da Allah ka ɗan taimaka min ka juya min jaka guda idan Allah ya saka bayan wani lokaci aka samu waraka sai in zo in dawo ma da ita abinda dama ya kani kenan kuma sai aka yi. kallama ƙarya kake ba ka da wata magana kullum sai ka zo ka ce da ni haka wancan lokacin ka yi yoyi na kuɗi na za su dinga fitowa kallon mu yanzu ya ga duka ga ya ga jaka na zo gurin ka kai mun gorin haihuwa kuma yanzu ka kuma ce mun makaryaci duk kai kadai kuma duk ni kadai kake ga wannan maganar magana kuma cibiyar zama kari inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu ya yi duk garin nan idan ban zo gurin ka rufa min asiri ba ina zan je a rufa min naka shi ke ba da kai ba da yadda zan yi da kai ne kawai kalla mu ka sani kalla mu kaga jaka guda ce dai ku? je ka cikin gida ka ce da asibi ni na ce ta ɗauko maka a ƙasan a ƙasan tabar mata a ɗaki ƙarya da ciwo mali da zafi in shiga gurin kan ce ta bani kuɗi ta rena ni sannan a ɗauko yadda za a rena ni yaya duk abin da zan yi a cikin na gode bari wuce kawai zan ba dai jaka guda ba ne mu shiga cikin gidan mu je ciki na ce mu je cikin gidan ko a'a malam hankali mana hankali ban san za ka shigo ba aida na da ɗauke kayayyakin yawwa san da zuwa asabi hmm? a'a san da zuwa to sannu yawwa sannu A'a, yau kuma kai ne a gidan kallon mu. Ah, to ai kin san gidan naku ne sai da daga kafa. Nesa nesa wai ta kare da kura. Hau ta nan kuma ka bullo? To kuma ba fito ta nan ba ta na kike so in bullo ta sama kike so in ko ta na. A ah, kunga kunga kunga da Allah ku da ku tsahirta min. Ku tsahirta min. Kun san dai ba na cikin wannan tsamar taku ko? Da Allah ba na so. Asiri. Na'am. Ina kuɗin da na baki ki ajiye. Suna na a ɗaki. Je kiki ɗauko min jaka guda kin ji? kamu. malam baki malama ki je dauko mana ka ga malam ni ba da kai nake ba ka bar ni yi magana da mijina mana a'a a'a ta tabara uwar aure malam ba ku rabu da wannan ai ka manta ka ce a cikin ajiyar in bawa wannan yarinya ta dauki fan biyar ta je ta siyo littattafai haka haka haka mm. to to dauko sai in cika masa shi da ni na sani yaya ni na san wannan abar sai ta shiga tsakaninmu ba za ka da bari kana yan uwa da dangi abin arziki ba kaga abin da nake gaya maka ko kallamu me yasa ba ka dinga yi mata hakuri ne da uzuri ya ba ha ga hakuri irin hakuri kana jin fata ce kaza asibi je kiki dauko bari an cika masa a gurina <laughs> hmm. yawwa da ke ni bana ba ba za ki dinga yi ba a dinga hakuri a dinga hakuri kan ya baka kine biyar biyar mace ba sai ta raba dangi ba kaga nawa ne eh Naira biyar ne. Biyar? Biyar ko? Nawa zan ƙara? Biyar za ka ci ko? Uku ko? Hudu. Hmm, shi kenan sun ita ta kawo raguwa. Motsuwa nake ji ne nan. Baba. Ni ce, na'am. Kulwa. Baba kana zaune? Ina zaune kulwa. To baba da na zo na ce maka zan je gadar bikin ƙawata ne a Sabiruwa. Har an fara? An fara baba. Lokaci ba wuya. Yau ne gadar bikin. To ba komai ki je kin ji? Amma kin ga ai dare yayi ko kulwa? Eh baba. Dan Allah karki dade. To shikenan. Da wuri zan dawo insha Allah. Sai na dawo. ¿Qué Yawwa! a hacer? Yawwa! Alhamdulillah. Malam. Na'am. Ni na ga gaba ɗaya ma rashin fito da mijin da yarinyar nan ba ta yi ba gaba ɗaya abun bai dame ka ba. ba ka ganin ƙawayenta a garin nan kowa sai aurar da su ake ta yi? Ki fahimce ni mana. Na ce da ke babban buri na a rayuwa shine in ga kulwa ta yi karatu na zamani mai zurfi da za ta iya riƙe kanta. Kuma ya gaya miki ba za ta yi aure ba. Amma malam kafi kowa sanin yadda garin nan yake. Idan har yarinya ta wuce shekarun da ya kamata a aurar da ita ba lallai ta samu mijin aure ba. Kuma bayan haka mu guje wa surutun jama'a fa malam. asabi ba an gaya miki wani abu ɗaya a rayuwa karatu bai taɓa zama mara amfani kuma kin ga mutane to ki rabu da su duk abin da kai sai mutum ya yi magana mutum ki bashi ya yi faɗi abin da yake so ya faɗa a bakinsa kulluwa za ta yi karatu kuma idan aka biyo wa mutane me ba su ce ba ni a nan, da aka taso magana a wurin ki zan aure ki me ba a ce ba makaho ne ni sai dai ne bara ba abin da zan iya sai dai bara babu sana'a yau fa duk garin nan duk garin nan ba wanda ya iya sayan riɗi kamar ni babu mai cinikin riɗi kamar ni ha amma fa malam asabe ina gaya mai kina ji na kulluwa za ta yi karatu kuma in Allah ya yarda in sha Allahu za ta samu miji nagari ta aura wanda za ta zauna daram a gidansa har ƙarshen rayuwarta. Allah ya sa. Insha Allah. Allah ya tabbatar mana Allah ya nuna mana. Kullum ki dinga mata addu'a kin ji? Kululu. Na'am. Har yanzu baki kammala ba ne wai? Gani nan zuwa inna. Ah. Ƙarasawa nake. in kika fara kwalliya sai ka ce zaki canja halitta kin san dai ba ta gabato ko matan mai gari kuma idan baki kai mata geran nan ba ta daren tuwo kin gani ca za ta muni ba a kai mata da wuri ba ta hakuri ku daina ci ka ta ta dinga min masifa ta ce nan ma an rage geran zo ki kin tsaki kai mata wato ka shi ki je ki kai mata idan kika je ki karɓo min kuɗi na dan na san halinta sarai da taurin bashi tana iya cewa je ki aka kuɗin shikenan sai ran da na gani karfa ki baro mata kuɗi na lulu na to inna Kululuwa. Kululuwa irin wannan kwalli haka ina zuwa. kai fa baka rabo da zolaya to aike na in na tayi. ni fa gaskiya na gaji da wannan dakatar da ni da kike yi duka abokanai na sun yi aure da na miki magana sai ki ce karatu ko sauraro na baki yi ba haka bane kaga yanzu dai sauri nake zan tafi kaga a tsakiyar titi muke kar wani ya zo ya gan mu idan na je gida baki fitowa ko a filin gada baki tsayawa ki saurare ni ka gani ko gaskiya tafiya zan yi saboda bana a to menene idan an gan mu wani abu ne wani abu ne kin cika tsoro to na ji zaki tafi amma sai kin min alkawarin cewa idan na zo gida yau da daddare zaki fito to shi kenan su haka kawai ai idan ka yanke abu ya riga ya yau ka wace ce ba magani a garin nan duk wani shaki duk wani shaki daidai muke da ni na san haka mm. wa alaikum salam eh, na yi ne lafiya kalau lafiya kalau eh, eh, na'am wace ce kuli ce ta zama fam ariya ta da bura ba ai ba dan ba dan ba to na a zo to ba shi ke kai mata ƙwarya ko sai kuɗin inda ta ce ki bayar sai kuɗin inda ta ce ki bayar kun taba kayan sirfan ba a biya ku ba ita ba cinye mata kuɗin sirfan ake ba amma duk sanda aka kawo sai an yi maka kan da garki an ce ka bada kuɗi haba dan Allah me yake damun ku ne ki je mai gari yana na kofar gida ki ce ya bada kuɗin sirfan tuwo kiga wani abu da take yi kullum mm, mm, mm, a bada kuɗi a bada kuɗi ko ba cinye muku ake ba komai ba Allah shi tarihi a shakata wallahi in je inna laraba ta ce ka bada kuɗin surfe to do do ai yau surfe kinga shiga shiga wannan ɗakin je shiga ciki za ki ga buzu ki ɗaga akwai kuɗi na sai ki ɗauka eh yarinya mai gari baya magana bi ɗaya ke aka ce ki shiga ɗaki ki banka da buru akwai kuɗi ki ɗauko bumar ni yarinya ah! uh-huh. zan shiga eh, ina da gani duk mutumin da ya zo ta mila ka ce bayana na kawai na shiga banni kar ma tsaya jiran ka bari zaka yi ah, to tsaya mana abu ba a sanna saboda cikin gida ni wawa ne ai na san inda zan yi to to ban ga komai ba eh a ah, kai mata da wannan ma a shirye nake ki ja bakin ki shiru duk abin da muka yi ba ruwan ki kake ce zaki ga kowa shi mafi sauki gane Kuka me ya same ki murya ki take rawa kike kuka? Baba, me gari ne. Me gari kuma? Me ya faru da me gari? Me haɗa ki da shi? Kinga, tashi ki shiga gida ina zuwa. Me zan gani haka? Ina gyalan kika baro shi da takalmin naki? yawa baba kullum idan aka aike ni gidan sai ya dinga mun wani irin kallo eh? shi ne yau ya ce in shiga ɗakin wajen ɗauko kuɗin surfe na shiga sai ya biyo ni mun shiga uku malam wannan mutumin da ba shi da ka la ilaha illallah wallahi tallahi ya sarkaɓe mu mun shiga uku malam kinga ya haƙuri kulu ki kwantar da hankalinki kin ji ai da ni yake magana da ni yake magana ya tara kin je ya tara ai ba komai ba yaron malam me isa kake irin wannan magana ne ai in je garin nan nasa ne to ba wannan isa wallahi in karka ba shi zan ba kai kai kai kai kai lawandi kai so ba da karka da wuri ai hakuri ai ban san na ƙara so ba na ce me garin yana nan ne yana nan me zai maka tambaya ne na ce mai garin yana nan ga shi nan turus a zaune yawwa mai gari ina wuni a ah, lafiya ya iyalin ka lafiya ko a ah, lafiya kalau suke ai dama akan matsalar iyalan ne na zo gurin ka yarinya kulluwa ce yanzu ina zaune a gida ta taho tana kuka ta ce wai kai ne ka ce ta shiga ɗaki in ya ce ta shiga ɗaki wani abu ya ce ko ka so kake mai gari ya shiga tashi da kansa ya ɗauko wa kulewa kuɗin kudin sirke ai ya girma wannan yaron malam ka tsahirta min ba da kai nake ba ku kyale ni in gama faɗan maganganun da na zo in gaya wa mai gari ba da inda raban jikinka ya gaya ma kai malam makamu hattara dai a gaban fada kake fa ka kira ba fadan kai na zo nan ba kuma ba da kai nake ba har ka kawo wargi fa ina tuwa da na ce ta shiga ɗaki ta ɗau kuɗi wani abu na ce mai gari idan har da mutunci kulwa fa kamar ya take a gurinka ni kake gaya wannan magana launi wallahi sharrinka sharrinka ya fara yawa ya zo kaina to a kaina ku zai kare wallahi baka yi hankali ba na ne gani ha ya zai wannan magana mai gari lawandi daga magana gaskiya me gaskiyar nan? mai gari kyalenin kasa kasa da shi nan wajen dan Allah saurara da shi Duk kenan ai. Ɗan tibe shi a kama da sai birni. Malam ka kowa sanin halin mutumin nan. Ya buwayi kowa a garin nan fa. To ni ba zai buwaye ni ba. Bai isa ba wallahi. Hanyar lafiya a bita da shekara. Tun da ya fara haka, gwara a mata aure kawai. In kuma shi yake bukata aurenta ba sai a haɗa su ba. Kinga kinga yi min shiru. Yi min shiru kan ƙara jin irin wannan magana. Ko bayan raina. idan aka haɗa ɗiyata da zira'a ta mai gari wallahi ban yafi ba hmm. me za a yi da zira'a irin wannan lalatacciyar zira'a to amma fa akwai matsala tun da ya fara bibiyar ta kasan halin mai gari akwai matsala tun da ya fara bibiyar ɗiyar mu idan har baka amince da abin da na faɗa maka ba a ce wannan yaron da take so ya fito Amadu a yi kawai a huta in ba haka ba zai ci gaba da bibiyar ta ka haƙura da wannan burin da ka ɗauka akan yarinyar nan dan Allah malam la wallahi ya cuce ni Allah ya ga burina a duniya shine yarinyar nan kulwa ta sami ilimi ne zurfi wallahi shine burina amma babu komai an an ji zan je na samu shi baban Ahmadu sai mu gama magana da shi ai dodon mai karo in isa babu irin gida na zo ba ni kirin duka duka nan muka zo karshen shirin namu mai farin jini mai suna tsumagiyar kan hanya saboda haka sai gobe za ku je mu da kuma wani sabon za ka iya rasa aikinka kuma ka rasa rayuwarka ya kake so aikin nan na bar ya ta yi aikin jarida kawai a ƙarƙashin kamfanin saboda tarihi bai taba rubuta ku a tsakon masu cuta ko yaudara ba. macuci haramun ne a duniyar cuta. Ko dai ka fita daga rayuwata, ni ma fita daga rayuwarka. Na ma fita. Ko ka ci gaba da bibiyata ni kuma zama ajalinka. Ɗan jarida. jarida wakili ne na al'umma masu ƙarfi da marasa karfi Banda ilimin jarida kana da bukatar ilimin sanin siyasar rayuwa. ina cikin hatsari zai iya rasa rayuwata a ake, ah, ah, ki nutsu ɗan jarida final kai madugu haka zan cika gaba da farautar ka sai na baka matsala kai na kai ka kasa maci amana kare aikare a iya gidansu kawai yake iya haushi amma da zarar an je dawa sai dai ka ji gurnanin kuraye masu yaudarar kai su ne waɗanda suke tunanin za su yaudar mabu. me yasa mutane suke shiga abin da bai shafe su ba ko so ke ki tona min asiri wallahi na maka alkawari babu wanda zan ga yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna sai da sassan jikin dan adam sannan kuma suna dallancin kwayi da kayan maye da sunan pharmacy suna yada cututtuka ga baki daya a nahiyar afirka tunina abin da kake gogarin nan yana da matukar hadari sosai yaushe ne zaka ware wa iyalanka lokaci ko da kaɗan ne ki bani dama kar in zama silar mutuwar wata rayuwar wata wannan kuma ba na fa lura yarinyar nan fasa duk sai na shi dan shiga ɗaki na dan kishin gida ai dan ba da uwarki kike zaune ba ku kashe ta ku saka alamomi da zai nuna gobara ce ta kona ta a gidanta dan jarida dan jarida don't trust anybody ka daina yadda da kowa madugu madugu mabu